This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daren yau Talata 17 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ci gaban tattaunawar da muryar Amurka ta yi da gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule a lokacin da ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa inda ya taɓo batun matsalar man fetur a Najeriya musamman farashinsa duk da cewa kamfanin man NNPC na Najeriya ya fara sayan man daga matatar Dangote. An ce za a sayar wa Dangoten mai ne a Naira. Hmm. Naira nawa za a sayar mishi ba a faɗi ba. Shi kuma mai ɗin nan a kasuwan duniya ake sayar da shi a dala ake sayar da shi to a nairan wani exchange rate na naira aka bashi muna tafa da karin bayani nan gaba a yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan cece kucen da ake yi game da farashin man fetur a najeriya lambar da kuma za a kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. sannan za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari bambam wanda ya tattauna a kan taron shekara-shekara na al'ummar musulmi 'yan Afirka mazauna nahiyar Turai. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. jiragen saman yakin kasar china sun yi jiran a kan wani jirgin sojan amurka a mashigin tekun taiwan a yau talata in ji rundunar sojan kasar jirgin na amurka samfurin pha yana sintiri ne tare da kuma likin asiri wanda ake tsarin zai iya kaddamar da makami mai cin dogon zango a cewar wata sanarwa da rundunar gabashi ta ma'aikatar sojin kasar china ta fitar sojojin china sun shirya jiragen yaƙi da za su bibi kana su sa ido a kan jiragen saman amurka su ɗauki mataki da ya dace a kai wato bisa doka in ji shi wani babban kanan soja kuma kakakin rundunar ya kara da cewa rundunar mayakan za su ci gaba da jajircewa kada su zauna a cikin shiri su kuma sa ido akan duk abubuwan da ke faruwa domin kare mutunci da kuma tsaron yankin tare da tabbatar da zaman lafiya sai dai ma'aikatar sojan ruwa amurka bata ce ufan ba akan wannan batu. kasar mali ta faɗa a yau talata cewa bamako babban birnin kasar na cikin lumana biyo bayan wani hari da 'yan ta'adda suka kai a makarantar horar da sojoji da wasu wurare da sanyin safiyar yau talata suka yi ta harbe-harbe kuma tuni aka dakile harin sanarwar sojin ta ce da sanyin safiyar yau ne mayakan wata kungiyar 'yan ta'adda ta suka kusa a makarantar horar da sojojin na garin faladiye yanzu haka dai ana nan ana gudanar da aikin gyaran wurin sanarwar ta kira ga mazauna wurin da su tashi kana su jira sanarwa ta gaba daga hukuma gwamnatin mulkin sojin kasar ta ce wasu muhimman wurare a cikin babban birnin na fuskantar hare-hare ciki har da makarantar sojin ta ce sojoji sun kora 'yan ta'addan da suka yi wannan ɗanyen aiki kana ta kira ga fararen hula da su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum kamar yadda suka saba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau talata isra'ila ta sanar da shirin faɗaɗa hayakinta da ƙungiyar hamas domin dawo da mazauna arewacin isra'ila zuwa gidajensu bayan kwashe su a inda suke zaune sakamakon aron gama da sojojinta ke yi da mayakan hezbollah akan iyakar isra'ila da labanan ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce da yammacin jiya litinin ne kwamitin zartarwa na fannin tsaro ya tabbatar da wannan matakin hezbollah mai kawance da hamas ta fara hare-harenta ne wato na kusan kowane wuni jim kaɗan bayan fara yaki da ake yi a gaza lamarin da ya tilasta wa dubban mutane barin gidajensu hezbollah mai samun goyon bayan ƙasar iran kamar hamas ta ce za ta dakatar da hare-hare ne da zarar an cimma yarjejeniyar tsagaitauta a gaza an kwashe wata da watanni ana ƙoƙarin cimma yarjejeniya tsakanin ɓangarorin biyu inda jami'an amurka da na misira da kuma na ƙasar qatar suke ƙoƙarin samar da sharuɗa da dukkanin bangarori za su amince da su a ƙarshe jami'ai sun faɗa a yau talata cewa wani harin jirgi mara matuki da rasha ta kai a cikin dare ya auda wata cibiyar makamashi a arewa maso gabashin ukraine hare-haren sun yi sanadiyar ɗauke wuta a yankin sumi inda jami'ai suka ce rundunar tsaron sararin saman sun harbo jirage mara matuka goma sha shida farmakin yana daga cikin jerin hare-hare na jirage mara matuka da rasha take kai wa ukraine wanda ma'aikatar sojan ukraine ta ce ta kakabo jiragen sama mara matuƙa 34 a cikin 51 da rasha ta harba an kuma dakile wasu hare-hare a yankunan kharkiv kherson microwave da kuma poltava. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan masu sauraro ba su manta ba a shirinmu na rana ɗazu mun fara kawo muku hira da gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule yayin da ya zo nan Washington don halarta wani babban taro a kan ma'adinai wanda ya tattaro jami'ai daga ƙasashen Afirka daban-daban. A ci gaban tattaunawarsu Haruna Shehu Maraban Jos ya nemi ƙarin haske daga gwamna akan yadda ake samun ƙarin farashin man fetur duk da cewa matatar man dangwata ta fara aiki kuma 'yan Najeriya sun sa ran samun sauƙi. Dalilan guda biyu ne. Yawancin mutane suna ta magana ne kawai akan subsidy, subsidy, subsidy, an cire subsidy. to ba cire subsidy kaɗai shine babban damuwa a maganan mai ba muddin ana shigowa da kaya daga waje wanda mai dai daga waje ake shigowa da shi a wannan lokaci sai ka samu dala sannan ka shigo da shi ba a sayan kaya da naira a kasan waje saboda haka idan dala ya ci gaba da tashi saboda ka san dala ya fara tashi tun daga 300 naira 700 har wannan gwamnati ta zo hmm. to yanzu dala ya kai naira 1650 to saboda haka wannan shine babban matsalar mai ba cire subsidy kadai ba a lokacin da dala yake 700 lokacin da shugaban kasa tinubu ya cire ah, subsidy to a lokacin gona ta wata biyan wani subsidy saboda 700 din da aka cire shi ne ake iya sayan dala a shigo da shi to lokacin fa da dala ya fara miƙewa kai dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyu dubu ɗaya da ɗari uku to lokacin subsidy sai ya dawo eh hmm. to saboda haka cire subsidin gwamnati ta cire subsidy da gaske amma gwamnati fa ita kadai ce take shigowa da mai hmm. ni ne manajin darakta na da na african petroleum saboda haka mu ne masu sayan mai mu kai gidajen manmu saboda dalilai biyu masu karfi dalilin farko shine in ka neman dalan da wuya ka samu a central bank saboda ba su da dala isasshe dalili na biyu in ka je ka samu dalan ka shigo da shi farashin da ake sayarwa kai ba sai dai ka ka yi asara wato saboda haka ba doka ce ta hana saura shigowa ba a'a nan dalilan guda biyu nan dalilai biyu rashin dala da kuma in ma ka siyo sai dai ka faɗi da kyau kuwa gwamnati ce kawai za ta iya ɗaukan abin ita a kanta da kyau kuwa to yanzu a uh, your excellency hmm. tunda ana tunani tunda man nan yanzu a gida ake haƙo shi hmm. kuma matatar dangote a gida za ta tace shi hmm. wato an cire wannan bukatar na dalar kenan daga waje misali kenan da kyau kuwa to ina za me yasa kuma za a samu man da tsada eto eh eh, dalilai biyu ka san yanzu bari in gaya maka kuma wani damuwa da ake da shi a Najeriya yawancin mutane ba su fahimta ba har yanzu kare da kai wannan tambayar din ka fahimta an ce za a sayar wa gwatan mai ne a naira naira nawa za a sayar mishi ba a faɗi ba dan haka idan shi kuma mai din nan a kasuwan duniya ake sayar da shi a dala ake sayar da shi misali idan aka ce yanzu mai din nan za a sayar ma gwate. akan kuɗin da ake sayar da shi a kasuwan duniya misali a ce dala casa'in amma zai biya a naira ka gane hmm. to a nairan wani exchange rate na naira aka bashi idan aka bashi dubu ɗaya da ɗari shida ne zai biya to kaga ba a je ko ina ba a wannan musun da ake ciki saboda haka shi kuma dole ya sayar da shi ba zai sayar da ya waɗi ba sai dai idan misali yanzu inda gaske ake yi nnpc ta fito ta ce to kai dangote za mu sayar maka da mai ba a damu ba nawa ne ake sayar da dala ba abin da ya dame mu da inda ake sayar da mai a dala za mu sayar maka da mai kowane randa daya barrel guda daya hmm. kowanne za a sayar maka da shi a misali naira dubu daya hmm. ba abin da ya dame mu da dala to kaga daga nan shi kuma zai ce to shikenan ni kuma na sarrafa to ni kuma zan iya sayar da shi a kuɗi kaza to amma yanzu mutane suna ta surutu ne an ce za a sayar da shi a naira an ce za a sayar da shi to za a sayar da shi a naira eh naira nawa saboda haka akwai bukatar nnpc ma ta faɗa ma najeriya su sani ga fa abin da zamu sai a hannun shi kaji hak maganan kenan mm. ni ba wani na magana don kare dangote ba mm. ko kuma kare NNPC ba a'a ina maganan ne gaskiyan magana kenan da ke kasa so inda aka taimake shi kawai shine an ce da shi to dangote maimakon ka je Central Bank ka je neman dala mai wuyan samu ka ba mu naira shikenan abin da aka warware a maganan sayarwa a naira To a ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu na gaba don ci gaban hirar da gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba jama'a ma sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gare bamban. A wannan makon shirin ya yada zango a birnin Oberhausen da ke kasar Jamus inda kungiyar African Umma ta gudanar da babban taronta na shekara-shekara. sai dai taron na bana ko shakka babu ya ja hankalin jama'a a turai da ma sauran sassan duniya. Mun ji daɗin taro kwarai da gaske mun ga manyan mu daga gida Najeriya mun haɗu da mutane daban-daban. Mun samu amfani ciki kwarai-kwarai-kwarai mun ci amfanin wajin nan. To an dai kafa kungiyar afirkan Umma tun a shekarar 2010 a Jamus ta kuma ci gaba da kokarin haɗa kan musulmai 'yan afirka da ke rayuwa a turai ba sai saboda an zo turai ba ku zo ku daga nuna wuki yanayin rayuwar da ake ciki a turai sannan kuma ku zo ku ɗauki wannan al'adar ku ce ai 50-50 za ku daga yi abubuwa da iyalanku sai ta kawo kuma za ku bada dalilin da ya sa a bana ta gayyato wasu fitattun malamai daga tarayyar najeriya alhamdulillahi lazi khalaqa samawati wal ard

sun dai kwashi kwanaki uku suna wa'azi a biranen jamus da kuma belgium inda ɗaruruwan 'yan afirka suka fito cike da shauƙin yin tozali da malaman da kuma jin wa'azinsu to ko ya ja hankalin afirkan umma gayyatar waɗannan malaman sharif tukur musa ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar ya bayyana dalilin gayyatar waɗannan manyan malaman zamantakewanmu wato mu musulmai a cikin eh, west especially germany da sauran kuma kasashen europe har ya zuwa america yadda mu yake da yake wato ba a build kan western kan hanya ta farki na islama ba shi kuma gashi nan mu kuma mun zo nema ga kuma mu da iyali to shi muka nemi wayannan wannan manyan malumma su zo su yi muna bayanai da zamantakewan da muke saboda rike mutuncin aure da mu da rike kuma darajar aure da hakkoki musamman na ubangiji bayan shi kuma akwai wato shi mu ce su wa'anda muka gayyata sheikh malam amin daurawa da sheikh professor eh, isa yalba su mutane ne wanda ke ana jin maganan su kuma suna da bayani wanda yake kuma yana kama hankali kuma yana kayatar da mutane kwarai sannan kuma suna daga cikin wayan da yake ana sun bayanin su saboda sun iya ajiye magana a inda ya kamata a ajiye shi To a Turai musamman tsakanin 'yan Afirka ana fama da matsaloli masu tarin yawa a zamantakewar iyali kamar dai yadda aka ji. Wannan ya sa mahalarta taron kamar Zakariya da aka fi sani da Abba ya yadda cewa zuwan malaman zai taka muhimmiyar rawa wajen shawo kan ire-iren waɗannan matsalolin. Ƙalubalen da aka ke samu a har kullum a nan shi ne maza sukan ƙoƙari su canja daga yanayin al'adarsu da addininsu haka ma a mata a kan samu wasu su masu ƙoƙari su canza daga yanayin al'adarsu da yanayin addininsu su abin da su malamai suke ƙoƙarin tunatar da mu kenan mu 'yan afirka baki daya yanayin yadda zai kasance yadda za mu ƙoƙarin rike addininmu da al'adarmu musamman wanda suke da mata wanda suke da wato aure wani miji bai ƙoƙarin kyautata wa matarsa wata kuma mata za ki ga yadda za ta yi ƙoƙarin ta ƙi wa miji biyayya da sauran irin waɗannan kalubalen da ake samu kenan. A nan kuma Huzaifa Yahuza Bauchi ya ce an koyi darussa da dama da ya ce idan an yi amfani da su to jama'a da dama za su amfana. A wa'azin da malamai suka gabatar malamai sun jawo hankalin mazaje da matayen aure wajen bambance musu haƙoƙin da suka rataya a kan mazaje da kuma haƙoƙin da suka rataya a kan mata sannan malamai sun bambance wa maza da mata cewa akwai wasu haƙoƙin da su komai sauyawar yanayi waɗannan haƙoƙin ba sa sauyawa sannan akwai haƙoƙin da a shari'ar musulunci yanayi yakan iya sauya su a zamantakewa so maza musamman su fahimci cewa akwai irin waɗannan haƙoƙin da dole sai an ɗaga ƙafa an bi hanyar lalama a kansu. Ita kuwa malama Maryam Alasan ta ce tana fatan ganin a shekara mai zuwa da yardar Allah za a waiwayi wata matsala da ke ciwo mata tuwo a ƙwarya. Ni a nawa ganin batutuwan da ya kamata a ce a taɓo nan gaba sai ku ga 'ya'yan baƙaƙen nan sun girma amma ba mazajen kuma aka duba abin da yake faruwa sai a cewa iyayen ne suke neman dole sai wanda yake da takarda za su ba wa 'ya'yansu in kuma ba su da takarda kuma sai a ce wai dole dole sai ka biya kuɗin da zai watin yadda ake yi wa mutane. Duk da nasarar taron na bana akwai kalubalen da kungiyar ta ce ta fuskanta kuma Malam Abdulrazak Mukhtar ya yi kira ga jama'a a game da mahimmancin mutunta lokaci da kuma tsari. Gaskiya mun bace rai saboda ba yi aiki da lokacin da muka haje ba. Mun haje ne karfe goma da rabi za fara program alhali shi muka zo muka fara shi kusan karfe uku. Mutane ba zo ba kan lokacin da aka haje wannan kalubale muna fuskanta shi kowane zaman da za a yi irin haka na musulmai ko wazi ne ko aure ne ko suna ne duk abin da za a yi haka muke fuskanta shi shi sa wannan muna fata nan zuwa gaba mu gyara shi ta karshe kalubalen da muka fuskanta shine in an kare wazi ko karatu ko bayoshe ko suna ko aure sai ka gana an wase ba saya a yi taimako a samu a gyara wajen saboda nan a turai idan an kun karbi wuri in kun gama ya fi ku gyara shi kan da aka baku saboda watan gobe in za ku zo nema a kuma kara baku. ku da addininku da al'adarku da haɗin kanku da zamantakewarku fuska kowa tana cike da farin ciki da walwala da jin daɗi kun yi fari kun yi haske kun ƙoshi kun ba alamar rama kun yi ƙulƙul da ku To ba sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari banban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. madalla a gaida ramata garba baba. To yanzu kuma lokaci yayi da za mu buɗe layin wayar mu mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan cece kucen da ake yi game da farashin man fetur a Najeriya. To mun sami kira na farko daga jihar Neja. Salamu alaikum da wa muke magana daga jihar Neja. malami daga jihar neja ko ana tare da mu to ina ga layan malami daga jihar neja ya goce yanzu kuma bari mu je birnin tarayya abuja salamu alaikum da wa muke magana daga birnin tarayya abuja eh kana jina eh bana jan ka daga ina ne Madalla, ok ina kira ne daga jihar Naija ne, injiniya Lawal ne dan Kolo Maguya. To injiniya muna jan ka. Masha Allah, alhakikanin gaskiya dangane da farashin kuɗin man nan da yake muke fama da shi a Najeriya tsakani da Allah da annabi wato kamata ya yi gwamnati ta sassauta ma jama'a domin talakawa mu da ke ƙauyuka muna fuskantar matsaloli ɗauko abinci daga karkara zuwa bakin titi wallahi babban matsala ne muke fama da shi sai ka ɗauko amfanin gona kamar alal misali wata kasuwa da ake ci irin ranar wato talata bangi mm. sai aka waye gari ruwa ya dace ya dace hanyoyin nan gaya muku ga zirga-zirga ta tsunke ga tsadan mai ga wahalhaloli da talaka talakawa ke ta fuskanta wallahi abin babu samun hannun yaro wallahi tallahi kuma sai ya kasance to mun gode injiniya daga jihar neja yanzu kuma bari mu je katsina assalamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana To alhamdulillah sunana Yakubu Litiyar dajin tabanni karamar hukumar Musawa a nan jihar Katsina. To muna jan kamalan Yakubu. lalle kan hakika muna roƙo ga shugaban nan mu na Najeriya don Allah su tausaya mu halin da talaka ya shiga saboda yanzu duk inda kake ba kauye ba ko a ina kake yau man fetur din nan ya zama dole sai kai amfani da shi don haka muke kira ga hukumomi da su taimaka ma rayuwar talaka don Allah su ci rayuwar talaka domin gaskiya talakan Najeriya na cikin wani hawulaye na gode da daman da aka ban wannan gidan rediyo na To mu ma mun gode Malam Yakubu yanzu kuma bari mu je kwanta gora. Hajiya Maryam Dauda kina magana da injiniya mai gero makeri kwanta gora jihar Niger. To injiniya mai gero makeri muna jan yara a yanka yau? To tsakani da Allah wato gaskiya tura ta kai bango wanga farashin mai ya dace gwamnati ta ji tsoron Allah a sasanta shi saboda yanzu duk da gona gare ka akan tsadan manga kana son zuwa gona sai ya zama abin da ya zama tafi waya saboda tsadan mai. Da in mutum ya sa man dubu ɗaya sai ya maya gona amma yanzu man dubu biyu zuwa gona ya dawo. to da haka ya dace gwamnati ta yawo da hankalin jama'a a sasanta a san yadda za a ajiye farashin mai dan talakawa su unhwana saboda tsadan manga ya sa komi ya hauhawa ya take hajiya maryam dauda to mun gode injiniya mai gera makeri daga kwantagora yanzu kuma bari mu je nasarawa alhamdulillah bashir tela ne da nan lafiyan bari bari a nasarawa to muna jan ka bashir tela wannan takaddama tsakanin nnpc da kamfanin matatan mai na dangote wannan abin bai zo mana da mamaki ba saboda ita nnpc ba ta son talaka ya ji daɗi ba ta son wannan mai ya sassauto kowane lokaci ita tana tsohon mai haura dubu da amma zai kai dubu da ne haka take so to amma wannan matatan mai na dangote da ta zo da ya kamata a haɗa kai domin a samu sauki amma nnpc ba haka ba mu dai al'ummar najeriya mu ci gaba da addu'a wannan yanayi na mai da muke da da sun shi amma ba wai mu jira wani kuma ita wannan hukuma ba saboda gaskiya ba su son manyan toka. To mun gode Bashir Tela yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna. To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. To muna jan ka Alaramma. To gaskiya wannan turka da ake yi gwamnati ba ta shirya samar mu da talaka sauki ba. inda wannan mai yana da kyau a ce 'yan najeriya su ji daɗin shi amma kawai don nnpc ta je ta ci bashi kuma sai a zo a kasa ba ma 'yan ƙasa a ce su ne za su biya wannan bashin wannan bai dace ba gaskiya gwamnati ta canza tunani da kirkiro abubuwan da zai kawo ma talaka sauki ya ji daɗin gudanar da rayuwa kamar yadda su ma suke jin daɗin gudanar da rayuwarsa a wannan ƙasa tamu mai albarka. To mun gode Malam Ibrahim Alaramma yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. To masha Allah suna na Usman ne Fulani anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja. Hakikanin gaskiya na ji maudu'in da kuka kawo wani Allah saka muku da alkhairi kamar yadda yan uwana suka ba da shawara suka ba da gudunmuwa kamar yadda wannan gwamna mai albarka. To layan Usman dan Fulani daga birnin tarayya Abuja ya goce kuma a nan dai za mu dasa aya wajen ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani maudu'in daban. madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. jiragen saman yakin kasar china sun yi mikiya a kan wani jirgin sojan amurka a mashigin tekun taiwan a yau talata in ji rundunar sojan kasar jirgin na amurka samfurin p8a wanda ke sintiri kuma yake leƙe asiri ana wato ana ganin zai iya kaddamar da makami mai cin dogon zango a cewar wata sanarwa da rundunar gabashi ta ma'aikatar sojin kasar china ta fitar sojojin china dai sun shirya wato sun shirya jiragen yaƙi wadda za su bibi kana su sa ido akan jiragen sama amurka kuma su ɗauki mataki a kansu yadda ya dace bisa doka in ji lishi wani babban kanan soja kuma kakakin rundunar kasar mali ta faɗa yau talata cewa bamako babban birnin kasar na cikin lumana biyu bayan wani hari da 'yan ta'adda suka kai a makarantar horar da sojoji da wasu wurare da sanyin safe yau talatan suka yi ta harbe-harbe kuma tuni aka dakile harin sanarwar sojin ta ce da sanyin safe yau ne mayakan wata kungiyar 'yan ta'adda suka kutsa a makarantar horar da sojojin ta faladiye haka yanzu ana gudanar da aikin gyara wurin a yau talata isra'ila ta sanar da shirin faɗaɗa yakinta da ƙungiyar hamas domin dawo da mazauna arewacin isra'ila zuwa gidajensu bayan kwashe su a inda suke sakamakon aron gama da sojojinta da mayakan hezbollah suka yi a kan iyakar isra'ila da lebanon ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce da yammacin jiya talata ne kwamitin zartarwa a fannin tsaro ya tabbatar da wannan matakin. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma bada umarni da ma injiniyan mu Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.